the enter the show. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau talata 18 ga watan Yuni na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kan labarai. Wani harin da Ukraine ta kai cikin dare ya auna tankokin adana man Rasha wanda ya sanadiyar tashin gobara. a yau talata koriya ta kudu ta fatattako wasu sojojin koriya ta arewa da suka ketara wani kan iyakar da aka sa shingaye sannan shugaban amurka joe biden ya karbi bakoncin shugabannin neto jiya litinin inda za su tattauna akan yadda za su tabbatar da samun goyon bayan sauran kasashen kawancen su tallafa wa ukraine kanin labaran kenan A cikin shirin namu ne za ku ji cewa jamhuriyar Nijar an dawo da aikin 'yan kato da gora ko 'yan sa kai da aka soke shekaru da dama. da yarda Allah in mutane sun ba da goyon baya kamar yadda mun ka ga ana yi yanzu tabbat nan gaba insha Allahu za ka bar abin ka ƙasa ka je ka dawo ka iske babu wanda bayan nan muna tafar da hira da barista Abba Hikima Fage kan kowa ke da ikon tsaron jiha a Najeriya a zahiri wato duk wani abu ya shafi tsaro da ba da umarni wato a jiha zai zama cewa gwamna shi ne karshe kenan shi zai ci a yi shi zai ci kada a yi to amma a zahirin gaskiya wannan nominal position ne mun sha faɗa kafin yanzu cewa wannan mukami ne wanda tsarin mulkin Najeriya ya ba gwamnoni amma mukamin a suna yake ko kuma a rubuce kawai yake. Bayan nan za mu kawo muku shirin noma tushen arziki da zan gabatar inda shirin na wannan makon ya duba batun yadda za a magance rikici tsakanin makiyaya da manoma a jihar Sokoto. amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Bisa bayanan jama'ai cikin dare tankokin adana man rasha sun kama da wuta bayan wani harin jirage mara matukan da Ukraine ta kai. Sannan dakarun Ukraine din sun kakkaɓo jirage mara matuka goma da rasha ta harba cikin daren. ukraine bata dau alhakin harin tankokin da ya auku a birnin azov wanda ke kudancin yankin rasha a kudancin rostov ba ko da yake kiev ta kai irin waɗannan hare-haren a baya sannan ta faɗa a baya cewa auna ma'adanan makamashin rasha zai raunata yunkurin yakin moscow bisa bayanan da aka samu na farko babu wanda lamarin ya ritsa da shi abinda gwamna vasili golubev ya wallafa kenan a manhajar aiki sakonni ta telegram yau talata ne wasu sojojin koriya ta arewa da dama suka ketara wani kan iyakar da aka sa shingaye to sai dai kuma sun janye bayan da aka yi harbin gargadi a cewar sol a karo na biyu da aukuwar makamancin wannan lamarin cikin makonni biyu yayin da pyongyang ta karfafa dakarunta da ke kan iyaka da koriya ta kudu tashin fashewar nakiyar da aka binne cikin ƙasa a daura da kan iyakar ya raunata sojojin koriya ta arewa da dama a cewar gamayyar hafsan hafsoshin sannan ya ƙara da cewa a 'yan kwanakin nan pyongyang ta dire dakarunta a yankin da zimmar share fili sannan sun dasa nakiya yayin da dangantaka tsakanin kasashen koriyan yake daɗa tsami. A takaice dai kasashen sun ci gaba da yaƙi tun bayan da aka kawo ƙarshen yaƙin da aka gwabza tsakanin 1950 zuwa 1953 bayan cimma wata yarjejeniya. Sannan kuma yankin da babu sojoji inda ya raba tsibirin ya kasance wurin da aka fi gudanar da ayyukan haƙa a duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya karɓi bakoncin shugaban NATO jiya Litinin. kasa da wata ɗaya kafin taron faɗaɗɗen ƙawancen tsaron ya na shekara-shekara wanda za a gudanar a washington shugabannin biyu sun gane a fadar white house inda suka tattauna akan yadda za su tabbatar da sauran kasashen da ke ƙawancen sun tallafa wa ukraine har iya lokacin da za a kwashe tana yaƙi. jiya litinin shugaban kawancen neto yan stoltenberg ya isa washington domin fara shirye-shiryen taron kawancen na ya watan yuni shugaba biden ya ya yaba da kawancen sannan ya ce da dama daga cikin kasashen kawancen sun amince su kashe akalla kaso biyu daga rarar kudaden shigan kasashen akan tsaro. NATO was founded 75 years ago. a nan biden kenan yake cewa neto ta kafu tun shekaru 75 da suka gabata sannan a tunanina darussan da muka samu da kuma marawa juna baya da muke yi don fatattakar zalunci kwalliya ta biya kudin sabulu sannan karkashin jagorancinka mun daɗa ƙarfafa neto sannan mun daɗa samun haɗin kai fiye da yadda ake da shi a baya. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji karashin labaran za mu fara kawo muku mu na farko. Tun bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar, wasu yankuna da ke fama da matsalolin tsaro a garuruwansu sun dawo da aikin 'yan sa kai ko 'yan ƙato da gora don taimakawa jami'an tsaro. A garuruwan Najeriya da ke kan iyakar ƙasashen biyu, da 'yan bindiga suka addaba su ma sun bi wannan tsarin kuma shugabannin al'umma na cewa kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu daga birnin kwanni Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Do bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar a shekarar ta gabata da ma matsalolin tsaro da waɗansu yankunan ƙasar ke fama da shi. Shi yasa irin waɗannan wuraren da ke fama da waɗannan matsalolin aka dawo da aikin 'yan sa kai ko 'yan banga da a can baya aka soke ayyukansu a dukkan faɗin ƙasar. Wannan ko domin dafawa jami'an tsaro wajen magance matsalolin tsaro da ma shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ƙauye da satar dabbobi da sauran dukiyoyin jama'a a garin birnin kwanni da ke iyaka da tarayyar najeriya an girka irin wannan kwamitin kuma kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu in ji mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salifu sardauna hakika muna bakin kokari da yarda allah da kamawa al'umma da kamawa jami'an tsaro da na hukuma ta bariki da ta gargajiya domin a tabbatar da zaman lahiya cikin ƙasa kuma da yarda allah ne sun ba da goyon baya baya kamar yadda mun ga ana yi yanzu tabbat nan gaba insha Allahu za ka bar abin ka ƙasa ka ta ka dawo ka iske babu wanda ya ɗauki insha Allah. Tun dai wata aika-aika da 'yan bindigar suka yi a garin Kalmalau da ke cikin jihar Sokoton tarayyar Najeriya da ke kilomita biyu kawai iyaka da garin birnin kwannin jamhuriyar Nijar a shekarar ta gabata inda suka kashe mutane tara suka arce da dabbobi garuruwan na Najeriya da ke kan wannan iyakar suka dawo da banga ko 'yan ƙato da gora domin tsare garuruwansu in ji wani mutumin Kalmalau da muka sa kai sunan sam. A bara dai da Allah gwada mana yan bindiga suka shiga a garin nan suka je suka ɗauki dabbobi sun halbe wajen mutum tara sannan sun yi ɗauki ɗaiɗai na mutane. To sannan mutanen gari kuma su ma karan kansu sai suka ɗauki mataki suka kare nan garin Kalmalo misali. To ba nan ma haɗin lela da amara duka ko ina an ɗau mataki kowa bai kwance da surdi ba dare da rana ana tsare da garuruwan domin gudun kada a zo a kai musu na ɗauke da yan bindiga ka zuwa suna mutane misali. Sai dai hukumomin hukumomin mulkin sojan jamhuriyar nija sun ba da tabbashi wa al'ummar kasar game da sha'anin bin doka game da ayyukan 'yan bangar ko 'yan kwamiti ta la'akari da korafe-korafen jama'a game da take doka ta la'akari da ba da kashi da ake zargin 'yan kwamitin suna yi kamar yadda kaftan Ali na Abubakar shugaban gundumar birnin kwan yake cewa. Game da neman kiwon zaman lahiyar wannan ku tabbatar da an yi zama wanda yake mai mahimmanci tsakanin hukumomi na gargajiya da na zamani da na shari'a an zamna da dukka waɗanda suka kuka sani jami'an tsaro ne yan kwamiti ne an zamna an tattauna kuma an da matakin ne waɗanda suke nagari da idan kowa ya bi waɗannan matakin ne to insha Allahu to za mu ganin a nan gaba kowa zai je lahiya ya zamna lahiya ya tashi lahiya in Allah ya yarda ana dai ci gaba da girka waɗannan kwamitoci a garuruwa daban-daban na jamhuriyar Nijar da ma tarayyar Najeriya kan iyakar kasashen guda biyu domin gudanar da aiki a ƙarƙashin jagorancin jami'an tsaro don kariyar al'umma daga kowane hari ko kuma sace-sace da ma ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako har yanzu ya kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. dubban 'yan isra'ila sun gudanar da wata gagarumar zanga-zanga a birnin jerusalem a jiya litinin domin nuna kin amincewarsu da yadda benjamin netanyahu yake tafi da yakin gaza zanga-zangar ta kankama ne daga harabar fadar knesset inda majalisar isra'ila take kafin suka kutsa zuwa gidan netanyahu inda yake zama na kan shi masu zanga-zangar sun buƙaci gwamnatin ta sasanta da hamas don dawo da sauran mutanen da ƙungiyar mayakan 'yan falastinu take garkuwa da su tun bayan mummunan harin da ta kai kudancin isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban bara sannan a farkon zaben 'yan majalisar kamfanin dillancin labarun reuters ya ce wasu daga cikin masu zanga-zangar sun sani daga cikin mutane sannan suka kutsa shingayen da 'yan sanda suka shata. jami'an tsaro sun kokarta sun tarwatsa masu zanga-zangar daga bisani bayan da suka yi feshin ruwan zafi bayan wata ziyarar da mai ba da shawarar tsaron amurka jake sullivan ya kai new delhi kwanaki bayan kan kamar wa'adin aikin firaminista narendra modi na uku indiya da amurka sun amince su karfafa dangantakarsu a bangaren kimiyyar zamani sullivan ya gana da modi ministan harkokin wajen indiya da takwaran aikin shi na indiya yayin wata ziyarar da ta sake tabbatar da cewa kasashen biyu suna kokarin karfafa dangantaka tsakanin su indiya tana da burin ganin ta dada karfafa dangantakarta da amurka a fannin cikakken dangantakar dabarun duniya da zai amfani duniya abin da modi ya wallafa kenan a x bayan kammala taro da sullivan jiya litinin Akalla majinyata tara ne suka riga mu gidan gaskiya yau talata bayan da wata gobara ta auku a wani asibiti a arewacin birnin Rasht na kasar Iran, kamar yadda rahotannin kafafen watsa labaran cikin gida suka ruwaito. Kafar yada labaran cikin gida ta IRIB ta ce gobarar da ta auku a asibitin Rem ta fara da misalin karfe ɗaya da rabi na daren jiya litinin ne. ta kara da cewa an kashe gobarar sannan masu bincike sun fara aiki don gano musabbabin wutar abun bakin ciki ne mutane tara sun mutu a sanadiyar wannan gobarar in ji muhammad taghi ashobi shugaban wato jami'ar gilan inda ake horar da dabarun aikin likitanci a rasht ya shaidawa kafar gidan talabijin din cewa akasarin waɗanda suka mutu majinyata ne da ke kwance a sashen gobe da nisa Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. inda wasu gwamnoni a Najeriya ke ci gaba da kokawa kan yadda jami'an tsaro da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin tarayya a jihohinsu ba sa bin umarnin da suke ba su inda a wasu lokuta sukan ɗau matakai ba tare da sanin gwamnonin ba. A hirar da ne da barista Abba Hikima Fage wanda lauya ne mai zaman kansa a jihar Kano ya fara da yi min bayani kan abin da kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce danganewa ke da ikon tsaro a matakin jiha. da kuma tasirin halin da aka samu kai. A kundin tsarin mulkin Najeriya, gwamna shine chief security officer na, na jiharsa, kamar yadda shugaban ƙasa shi kuma shine wato commander in chief na armed forces gabaki na Najeriya. Abinda mutum zai ɗauka cewa shine wato duk wani abu da shafi tsaro da ba da umarni wato a jiha zai zama cewa gwamna shine karshe kenan shi zai ci a yi shi zai ci kada a yi to amma a zahirin gaskiya wannan nominal position ne mun sha faɗa kafin yanzu cewa wannan mukami ne wanda tsarin mulkin Najeriya ya ba gwamnoni amma mukamin a suna yake ko kuma a rubuce kawai yake idan ka zo magana aiki da aiwatar da ainihin wannan mukami za ka samu cewa wannan abu ba haka yake ba misali idan ka duba tsarin mulkin Najeriya sashi na ɗari biyu da sha hudu da wurin sha biyar in ka duba za ka ga abin da yake magana akan 'yan sanda misali rundunar 'yan sanda a ciki an yi magana cewa akwai 'yan sandan najeriya kuma an faɗi wato ƙarfin da shugaban ƙasa yake da shi ne ya ba 'yan sanda umarni a cikin nan ba a yi magana an yi magana akan cewa gwamna yana dama shi ma ya ba wa wato wato kwamishinan 'yan sanda na jihar sa amma kuma idan aka samu tuntuɓi ko kuma conflict tsakanin umarnin da gwamna ya bada da kuma wanda ba ma shugaban kasa ba da wanda igp ya bada shugaban 'yan sanda na kasa to lalle a nan gurin kwamishinan 'yan sanda na jiha za ka samu cewa shi IG shi yake magana shi zai gaya wa wato kwamishinan 'yan sanda abin da zai a wannan guri sannan kuma musamman duba da cewa kaga 'yan sanda za ka samu cewa 'yan sanda wato 'yan sanda a Najeriya na gwamnatin tarayya ne federal police muke da shi ba mu da state police saboda haka da IGP da shugaban kasa duka sukan iya canja abin da gwamna yake so ya faru a jiha musamman abin da ya shafi 'yan sanda da abin da ya shafi kamar civil defense da duka sauran jami'an tsaro domin wannan bayanin da na maka eh, na 'yan sanda ne kawai da sojoji ke cikin tsarin mulkin Najeriya sauran na civil defense saura baya ciki amma akwai shi a cikin dokokin su wanda aka yi amma duka zaka samu tag da tag akwai bayanai wanda ya kama da wanda ke cikin sashi 215 da 14 da 16 a tsarin mulkin Najeriya wanda suke magana akan 'yan sanda da kuma irin wanda suke magana kan sojoji so da haka wannan mukami da aka ba dan wato gwamna an dai bashi ne a haka kuma haka ya kamata a yi amma duk lokacin da ya zama cewa an sami cin karo to kwamishinoni da sauran kwamandoji na jami'an tsaro za su ajiye abin da gwamna yake so ne su yi abin da shugaban kasa yake so shi kuma shugaban kasa zai iya da wannan umarni na shi kai tsaye ko kuma ya yi shi ta hanyar wakilci saboda haka idan aka samu ministan tsaro misali ya ba wa sojoji umarni ko kuma a samu cewa ya ba 'yan sanda eh, kamar NSE a ba 'yan sanda umarni kuma aka samu gwamna ya bada to a nan za a ajiye na wato na gwamna ne a yi wanda shugaban kasa ya saka ta hanyar jami'ansa ko ta hanyar wakilansa na gwamnati. To barisa ganin yadda Najeriya ke ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro. Shin jami'an tsaro na iya kafa hujja da wannan yanayi su ɗauki wani mataki ba tare da sanin jihar sa ba? Bai kamata wato jami'an tsaro su ɗauki wani mataki ba da sanin gwamna ba domin kamar yadda aka faɗi cewa gwamna shi security officer lallai shi din ne kuma kaga akwai ice security council meetings da ake yi wanda shi gwamna shi ne yake presiding shi ne shugaba kuma duka wannan jami'an tsaro suna zuwa su zauna akan wannan wato teburi na wannan council da ake yi a nan kuma ke ɗaukar matakai na tsaro so bi kamata ba amma idan aka samu an yi ɗin musamman saboda su jami'an tsaro suna magana akan cewa ba su da yadda da 'yan siyasa sosai kamar akwai matsa ta trust akwai masu ganin cewa idan aka samu wani abu na intelligence wato bayanan sirri to ana gaya gwamnoni ko kuma 'yan siyasa sai ka samu cewa abin ya zo ma ya yi likit to saboda haka gaskiya yanzu a najeriya a zaman da muke yanzu duk da cewa abin ba doka ne ba to amma su sojoji da jami'an 'yan sanda da dss musamman suna ɗaukar wasu irin matakai na ƙoƙarin kiyaye sirrinsu da kin fitar da shi. Barista Abba Hikima ke fashin baki kan tsaron tsaro a dokance za a ji ci gaban hirar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita biyar zangon FM. ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boihausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba noma tushen arziki noma tushen arziki noma na ci gaba Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. wanda baya da A ƙasashen Afirka, rikici tsakanin manoma da makiyaya abu ne da hukumomi suka jima suna faman ɗaukan matakan magancewa saboda illolin da yake haifarwa sai dai har yanzu ana samun aukuwar matsalolin har ila yau su kansu mahukunta ba su ƙasa a gwiwa ba wajen ƙara lalubo hanyoyin da za a bi don magance matsalar kamar yadda a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya gwamnati ta haɗa hannu da wani shiri mai samun tallafin bankin duniya wajen farfado da kwamitin hana fada tsakanin manoma da makiyaya ga rahoto na musamman da wakilin muhammad nasir ya haɗa mana rikici tsakanin manoma da makiyaya ya jima yana tare da zaune tsaye a kasashe daban-daban na duniya inda so da yawa yakan yi sanadin salwantar rayukan jama'a na dukkan bangarorin biyu alal misali a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya an saba samun irin wannan rikicin a 'yan watannin da suka gabata inda har aka samu salwantar rayukan hausawa manoma biyu da fulani makiyaya biyu kamar yadda kan toman karamar hukumar gudu inda abin ya faru ya bayyana makiyaya akan noman da gandu saboda san suna da gandu wanda yake gandun nan tsawon shi zai kai kilomita ɗari wadin shi akalla zai kai kilomita saba'in ko tamanin so shi ne aka ɗibi wani daga wani wuri daga ciki aka ce su manoma su noma kuma noman da su da manoman da fulani kowa na yi so sai aka ɗan samu rashin jituwa su fulani suka ce sai an ɗiban musu wurin kiwo bakin gari su manoma su je can daji a yi noma su ko nan bakin gari a bar musu wurin da za a yi kiwo satin da ya wuce ni kaina na zo garin mun zo da jami'an tsaron mu na sojoji da 'yan sanda muka kira duka bangarorin muka zauna da su muka yi sulhun su akan inda manoman suka duba ɗiba cikin kashi hudu muka raba wurin biyu aka bar ma makiyaya rabi aka bar ma manoma rabi kuma rabin da aka bar ma manoma an yi ne akan da fulanin da hausawan kowa ya je ya noma ba an bar wurin manoman kawai saboda hausawa ba ne an bari saboda su duka kuma sun aminta da haka muka yi yarjejeniya lokacin ina wurin har karye ɗaya da wani abu ranar nan dai kusan juma'a ba mu samu mu duka su ranar izi talata ne ko laraba su hausawan suna cikin gonakin wasu waɗanda ba san ko suwaye ba suka zo da bindigogi suna halbin su har suka kashe mutum biyu cikin hausawa har suka kira ni cewa ga abin da aka yi musu na ce to su yi hankuri don allah kada su ɗauki wani fansa da hannunsu eh, gari na wayewa na tura motocin sojoji guda biyu da 'yan sanda suka je garin kuma suka rake mutanen garin aka je aka ɗauko gawawakin su da aka kashe so ko da aka zo su mutanen eh, matasa su wannan garin waɗanda aka kashe 'yan uwansu su kuma sun zo da inda gawawakin suke sun biyo sawu hmm. har zuwa wannan ruga fulani suka ce sai suka samu wani bukka har cikin wannan bukka inda aka sa mashin sai suka samu wurin wuta suka zo wata zuma kuma inda irin fulani ga zama haka ita ma suka sa mata wuta to sojoji na zuwa dai an ka dakatar da nan kuma an ka kore matasan su ko fulani sun kwana balle sai jiya suka koma sun koma jiya suka ce to su ma ba su ga mutum juna su ba da yamma suka kira ni cewa sun ga gawon mutum daya an kashe shi yau da safe kuma suka kira ni suka ce sun ga gawar mutum daya dama mutum biyu ba su gani ba bisa ga la'akari da irin hasarar da ake samu a duk lokacin da aka samu irin wannan yamutsin ya samu hukunta ke yin faɗi tashi wajen magance aukuwar matsalolin kamar wani kwamiti da wani shiri da ke samun tallafi daga bankin duniya mai suna el press ya yi ruwa ya tsaki wajen farfadowa da shi tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar sokoto sirajo abubakar shine jami'in gudanarwa na wannan shirin na el press a sokoto a wannan kwamitin an farfado da shi ne a duba da yanayin da ake ciki na rigingimu da ake fama da su na fadace-fadacen manoma da makiyaya kuma wannan kwamitin aikin shi babba shine kokarin kawo hanyoyi na zamani waɗanda za su taimaka a rage matsalolin da ake fama da su domin in aka duba mafi yawan dalilan da ke kawo fadace-fadace tsakanin makiyaya da manoma su ne hanyoyin da ke abubuwan da ke faruwa tsakanin makiyayan shine manoman suna shiga cikin makiyayin ne ko kuma suna tare hanyoyin da ake bi ana da dabbobi ana zuwa wurin shan ruwa to wannan kwamitin zai taimaka ne ya gano inda waɗannan matsalolin suke domin shi kuma project ya samu damar da zai shiga waɗannan wuraren da aka gano matsalolin ya yi ayyukan da za su kare ko kuma su hana waɗannan matsalolin su kansu waɗanda wannan matsalar ta fi shahuwa kai tsaye wato manoma da makiyaya sun ce shirye suke su bayar da goyon baya na samun nasarar aikin kwamitin abdullahi muhammad bankano shine sarkin noman jihar sokoto to da farko dai ai abin da zani godewa zani ga ita ah, gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da ma ita dai elpress din game da kokarin da suka yi na sake farfado da wannan kwamitin wanda tun daure akwai shi kuma yana ta aiki tun daure akwai shi a turai suma to farfado shi gare mu mu muna godiya kurai da gaske me yasa saboda ai daman ko da yaushe hillani da manoma kana jin sun yi clash hillani da manoma kana jin sun yi clash to amma yanzu alhamdulillah in ga wanga kwamiti to lalle ba za a samu kirashin nan ba don kamar mu manoma in mun ka ga matsala gare mu ai wannan kwamitin za mu haɗa su ma hillani in suka samu matsala wannan kwamitin za su haɗa sai su kira hillani da manoma su zamna su sasanta su ba tare da an ci gaba da hitina har ta zama ta zuka ba eh, saboda ka alhamdulillah wannan kwamitin muna da shi kuma in allah ya so mu manoma kamar wadda su lani suka gaya muku za su ba da goyon baya ga wannan kwamiti ni ma ina ba ka tabbacin cewa manoma za mu ba da goyon baya ga wannan kwamiti sosai domin shi mana aiki tunda aikin ai muna aka mashi a bangaren fulani kuwa jagoran nasu ya bayyana cewa sunana shehu aliyu kankarma kuma ga hali yanzu shugaban matasa nake na mai yatti ala na jihar sokoto wannan kwamiti za mu bashi shi haɗin kai ɗari bisa ɗari yadda wada aka zato saboda mu ma kanmu abun ya ishe mu muna son a zauna lafiya za mu ba gwamnati haɗin kai duk abun da take nema na game da zaman lafiya za mu ba da haɗin wani lokaci muna kiran su cewa su riƙe su lokacin da damuna ta taho akwai wuraren da an keɓe musu su tsaya lokacin da kuma aka damana ta wuce to lokacin da aka cire abubuwa sai su dawo kuma su ci abin nan na ohanin da aka ɗebe. shugabannin al'umma suna da muhimmiyar rawar da suke takawa wajen ganin lamura sun tafi daidai da kuma kaucewa tashin tashina a cikin jama'ar su akan hakan ne ma yan daular usmaniya dr muhammadu jabi kilgori wanda ya maganta da yawon mai alfarma sarkin musulmi ke tsokaci akan muhimmancin ɗaukar wannan mataki na hana rikici tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma. To wannan gaskiya muhimmin kwamiti ne don abu ne wanda yake ya daɗe ana fama da shi kuma an daɗe ana ɗaukar matakai amma dai abin ya yi wuya har ya ƙara ma ta'azzara. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ƙarashen rahoton yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin masu Sokoto Muhammad Nasir sai kuma Jul Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe na ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. mu Adalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonin da ku aiko mana ta hanyar imel. Dubarun fara da wannan sako da ya fito daga Ali Rabkana Gashuwa. Ya ce ina kira ga mahajjata a ƙasa mai tsarki da fatan za su yi wa Najeriya addu'a da Falasɗinawa Allah kawo zaman lafiya mai ɗorewa amin. sai kuma sako daga jamila da fati mata ado salati goma ga annabi rijau da aisha usaini dangote karasuwa tare da ado salati goma ga annabi rijau suka ce voa hausa a kullum mu ita ce allah ya kare mu daga rashin lafiya mai naci da talauci mai tuzartarwa da bashi mai kunyatawa da tsufa mai rikitawa da arziki mai ɗorewa sa'annan kuma ya sa mu cika da imani don darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sako na gaba ya fito daga malam umaru kan baya wuri ya ce zuwa ga filin wasikun masu sauraro salam voa hausa a sha ruwa a koma bakin aiki an gama hada-hadar bukukuwar sallah saura batun kikikaka da yake tsakanin shugabannin kungiyar kwadago da hukumomi a najeriya game da kayyade karancin albashin ma'aikata to allah dai ya sa a kwashe lafiya sai kuma wannan sako da ke cewa assalamu alaikum voa hausa sunana aminu kano mai da karamar hukumar garko a madadin al'ummar najeriya baki daya muna miƙa mu zuwa ga iyalan alhazan da suka rasa rayukansu a yayin gudanar da aikin hajjin bana allah ya kansu da rahama mu ma in tamu ta zo ka sa mu cika da imani amin summa amin sako na ƙarshe kuwa ya fito daga shewa adamu rijau ya ce game da dambarwar da ke faruwa a kano ya kamata a ce an yi wa tufkar hanci domin dai mun san cewa ba a yin sarki biyu a fada ɗaya don haka ya kamata a ce an kawo ƙarshen wannan jayayya domin dai ita wuta da ruwa ake kashe ta ba wuta ba masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake da wani sabon shirin lokacin da za ku kuma kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda ake samun jayayya tsakanin gwamnonin jihohi da hukumomin tsaro da ke karkashin gwamnatin tarayya a najeriya yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aisha ma'azu ta karanto labarai da kuma fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz babal ke cewa ku huta lafiya sai mu haɗu insha a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.